من الشيطان الرجيم الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 25 ga watan ramadan hijira ta 442 daidai da bakwai ga biyar shekara ta muna cikin suratun namli za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyar insha Allah waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan a gaggauta gode ma Allah subhanahu wa ta'ala idan an samu ni'ima gaggauta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah mu ya ce wa laqad atayna da. داود وسليمان ilma حقيقة من باب annabi داود da ɗansa annabi suleiman wato allah ya ce mun ba su ilimi wakala kuma dukkansu suka ce alhamdulillahi lalabi na godiya wato yabo ya tabbata ga allah wanda ya fifita mu ala kafirin min ibadihil mu'minin akan bayinsa mu'minai masu yawa annabi dawud da annabi suleiman wato sun samu kyautar ilimi kuma sun yi ma Allah godiya akan wannan ni'ima saboda ba kowane bawa ne yake samun irin wannan kyautar ba wato sun samu kyautar da babu wani annabin Allah da ya samu irin ta don ka bibi tarihinsu kakansu dai shine annabi ibrahim a.s. annabi ibrahim ya fafata da wani kafiri wanda ya fi kowane kafiri karfi a duniya babban kafiri a wannan zamani nimrud annabi ibrahim ya kira shi zuwa ga addinin Allah wato duk faɗanda da annabi Ibrahim ya yi da wannan sarkin ne daga cikin kakannin annabi Dawud da annabi Suleiman akwai annabi Musa alaihi salam annabi Musa ka duba inda ya fafata da Fir'auna shi ma mai mulki ne to amma su sai Allah madaukaki ya ware su annabawa ne ya ba su manzanci ya ba su ilimi ya ba su mulki imtaza bi tamkinin lahi ta'ala lahu ma fil ardi bima lam yakun misluhu li ahadin min al anbiya babu wani annabi kafin su wanda ya samu kyauta irin wanda Allah ya ba su babu shi kuma sai Allah ya tabbatar da godiyarsu a cikin alkur'ani don musulmi yana karantawa matukar za ka karanta alkur'ani za ka ji godiyar annabi dawud da ɗansa annabi suleiman akan ni'imar da allah ya musu wanda bai taɓa yi wani ba wanda shi yasa suka ce faddalana ala kafirin min ibadi allah ya fifita mu akan bayansa da yawa muminai kai kamar a suratu sa'ad aya ta 26 nan Allah madaukake ce ya Dawudu ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dawudu mun sanya ka fa shugaba ne a doron kasa wani annabi ne kaga ya samu irin wannan kira daga Allah babu ya kai Dawud mun sanya ka shugaba a doron kasa fa hukum bainan nasi bil haqqi wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah saboda ka kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane karka bi son son rai zai batar da kai ka bar tafarkin Allah mu so anan idan ana maganar ni'imar da Allah ya ba mu annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman da an tambaye ka wace ni'ima ce da farko zaka ce ilimi domin in ka bi bayanin su yanda Allah ya kawo walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma wannan ita ce kyautar farko da Allah ya girga kyautar da Allah ya musu tana da yawa cutar da Allah ya musu tana da yawa akwai mulki akwai ilimi akwai annabci akwai manzanci amma sai Allah ya fara gabatar da ilimi saboda manzancin bai yiwa sai tare da ilimi annabcin bai yiwa sai tare da ilimi mulkin bai gudana sai tare da ilimi to sai ilimin ya zama shine farkon ni'imar da Allah yake musu yake magana a kanta wa kana tabdilu awwalan bil ilmi wa thaniyan bis sulfani wal hukmi ni'ima ta farko ita ce ilimi na biyun ita ce shugabancin da Allah ya ba su wa ya yastawjibu alhamda wa shukra la zulma wa tughyana wanda anan mun samu darasi shugabannin mu idan ka samu mulki me ya kamata ka yi ma Allah godiya da waɗannan manyan mutane suka yi ma Allah godiya to kai ma abin da ya kamata ka yi ma Allah shine godiya la zulma wa tughyan ba wai da ka samu mulki sai ka yi tunanin ka samu ƙarfi yadda za ka murƙushe maƙiyinka ba haka ba ne annabi suleiman annabi dawud godiya su kai ma'alla wannan darasi ne babu shakka domin ba za ka taɓa samun mulki irin nasu ba duk inda mutum ya samu mulki mai ƙarfi ba zai samu irin na annabi dawud da annabi suleiman ba a suratul anbiya aya ta 79 Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma da ɗan da uban kowa mun bashi annabci mun bashi kuma ilimi na ma a dawud Yusuf yusabbihuna ina tayra wa kunna fa'ile Allah ya ce muka hore ma annabi dawo da duwatsu suna zikiri tare da annabi dawud wa kunna na Allah ya ce aikinmu ne ba na wani ba Aikinmu ne wato Allah shi ɗai yake da ikon yayi wannan a ce ma dutse yana zikirin Allah jama'a su dake zamanin annabi dawuda ka duba irin wannan mulki yanzu idan ma ka samu karfin mulki ka samu ilimi ta za a yi ka samu wannan a ce an hore maka tsuntsaye an hore ma duwatsu yanzu kama a suratu saba'i aya ta goma allah madaukake ce wa laƙat atayna dawuda minna Fadula. wanda nan ya haɗa duka kyaututtuka mun ba mu annabi dawuda wata falala daga wajenmu falalar tana da girma sai Allah ya ce ya ji balu ina duwatsu awubi ma'abu ku ringa zikirin Allah tare da shi ku duba dokar da dutse ya samu daga wajen Allah ya ku duwatsu ku ringa zikirin Allah tare da annabi Dawuda ba shi ba su kadai ba Allah ya ce wa fayra da tsuntsaye idan aka ce wa fayra awubi awubi at tawib shine ar-ruju bi ma'ana sabbihi ma'ahu ku ringa dawowa kuna zikirin Allah tare da Annabi Dawud alaihi salam a suratu sad aya ta 18 inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashiyyi wal ishraq inna sakharna al-jibala mun hore duwatsu Allah ya hore duwatsu shi yasa a suratu saba'i yace ya jibalu umarni ne aiko ya ba wa duwatsu umarni saboda haka sai aka hore aka hore ma annabi dawud duwatsu yusabbihuna ma'ahu suna zikirin Allah tare da shi bil ashiyi eh, eh, yusabbihuna bil ashiyi wal ishraq suna zikirin Allah yammaci da kuma safiya wa tayra mahshura kullu lahu awwab ga tsuntsaye an tara mai dukkan su kowa yana dawowa yana biyayya ga annabi Dawud alaihi salam ka duba irin wannan ma gaskiya wato yana da wahala ka samu dan adam da ya samu kyauta irin ta annabi dawud da annabi suleiman babu shi to shi yasa Allah ya sanya godiyarsu a cikin alkur'ani kaga ba masu butulci ba kai bukatar duk sa'ilin da ka samu mulki ka samu karfi ka samu ilimi ka samu wata kyauta to ka yi ma Allah godiya kar ka fandare ma Allah da wannan ni'ima din wanda ita ce isharar da Allah yake mana sannan aya ta gaba يا أيها الناس علمنا وقد تطلعوا سليمان suleiman ya gaji babansa shine annabi dawud alaihi assalam inji Allah tabaraka wa ta'ala wa sai yaron shine annabi suleiman yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane naman mantiqat tayri an sanar da mu gane maganar tsuntsaye da ni da mahaifina Allah ya sanar da mu muna iya fahimtar maganar tsuntsaye kaga ba tsuntsu guda ba domin akwairu jam'un ne dukkan wani tsuntsu ka san kuma tsuntsayen ba iri ɗaya bane kowane tsuntsu da salon rayuwar shi daban sannan da irin maganar sama daban wanda wanda ke gwada maka girman Allah Allah ka samu ji tsoronka to tsuntsayen nan kowane tsuntsu annabi Suleimani ya ce da ni da mahaifina Allah ya hore mana muna ijin maganarsu wa na min kulli shay'in ko ba shikenan ba dukkan komai an bamu in ji annabi Sulaiman idan aka ce dukkan komai ma yu'tal anbiya duk abin da za a ba annabin Allah an bamu wal muluku duk abin da za a ba wa mai mulki an bamu annabi annabi Sulaiman yake gaya ma wato mutane wanda kaga kenan ya shafi min amri duniya wal akhirah duk wata ni'ima da ake neman a same ta a duniya Allah ya ba mu annabi Dawud da annabi Sulaiman duk wata ni'imar da ake fatar a samu a lahira sun samu sun samu duniya sun samu lahira wato shine Allah ya bada misalin su kana iya samun duniya lahiran ma ta samu ka samu duniyar kar ka dauka wai dan ka samu duniya shikenan lahira ta kubuce maka a'a zaka iya samun duniyar kuma lahiran ma ta samu Allah ka samu na cikin masu wannan dacewa shi na Nabi Sulaiman ya ce inna haza kun ga wannan lahuwal fadlul mubin falala ce mabayyaniya ba a boye take ba menene yasa annabi Sulaiman yake faɗin wannan domin duk sa'ilin da ni'ima ta samu dole yi ma Allah godiya kuma idan ni'imar mulki ta samu ba wai Allah dai za ka gode masa ba in kun lura wancan aya ta farko ai suna mako Allah ne godiya wa ƙala alhamdulillah da da da uba sun yi ma Allah godiya nan tsakaninsu da Allah ne amma a nan me yasa annabi suleiman yake wa mutane mai mulki sai ya sanar da talaka duk ni'imar da ya samu ta Allah ce idan bai yi ba to bai yi ma godiya ba dole mai mulki ya gaya wa talakawa ba ƙarfinsa ba ne ba dabararsa ba ne ba iyawar shi ba ne Allah shi ya ga ya dace a bashi ya bashi shikenan wato zabin Allah ne wannan shine da annabi Sulaiman yake karantar da masu mulki in kun lura da ayar yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai karka dauka alfahari ne dan zai ce to kai kuma yanzu dan Allah ya maka kyauta ya zo kana mana gori ba gori bane yana gaya wa mutane ni'imar da duk suka samu ba dabara su bace kyautar Allah ne to idan ko har mai mulki zai iya gaya wa talakawa wannan cewa bai iya ba sai abin da Allah ya tsara to kaga kenan mulki zai yi kyau duk inda mai mulki ya zama to zai gaya wa talakawa ba dabararsa bace ba iyawar shi bace domin akwai wanda ke ganin ai ba kamar shi in ba shi ba abin da zai tafi to annabi Sulaiman yana cewa a sanar da mu aka yi duk abin da ya faru kyauta ce ta Allah subhanahu ta'ala ba karfin mu bane na daya akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda hadisin yana ayan nan tana dauke da bayanai kashi uku eh, bayani na farko wato tana nuna mana cewa dole ne ka bayyana godiyarka matukar kana mai mulki dole ka bayyana godiyarka ga jama'a ka nuna godiyarka ga Allah tabaraka ta'ala. ka nuna musu ba dabaraka bace ta baka wannan zai sa a samu tawali'u gare ka wannan zai sa jama'a su gane kana tare da Allah domin duk wanda zai fito ya gaya wa jama'arsa mulkin nan da na samu ba karfi na bane Allah ne ya bani to insha Allah kaga talakawa za su gane dabararsa wato wannan shugabanci da za a yi akwai fatan za a samu tafiya ta kwarai saboda za a yi ta neman yardan Allah a cikin ta akwai hadisin Jabir wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ubliya bala'an fa zakarahu faqad shakarahu duk wanda Allah ya jarabce shi ya bashi wata ni'ima idan ya faɗi ni'imar to ya gode ma Allah wa in ka katamahu in ya ɓoye ni'imar faqad kafarahu to ya butulci in ji manzon Allah akwai riwaya da ya ce fa'in na hu idza afna faqad shakara idan ɗan adam ya yabi Allah saboda kyautar da ya bashi to ya gode ma Allah wa in ka katamahu faqad kafara in ya ɓoye to ya yi butulci riwaya ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa'in na man afna faqad shakara wa man katama faqad kafara wanda ya yaba ma Allah ko dan adam ne ya baka kyauta ka ce nagode ka yaba mar idan baka yaba din ba ko da kayi godiyar godiyar ba ta yi ta ba sai ka yabo yabo shine mutum ya baka sai ka jinjina mai na ji daɗi wani na gode Allah ya saka da alheri shi ne ka yaba mara akan abin da ya baka to bare kuma Allah subhanahu wataala in ya baka nema idan Allah ya baka ni'ima ka yaba mishi in baka yaba ba to kai butulci waɗannan duka riwayoyin hadisin Jabir ne yana silsilatu sahiha hadisin 617 Ibn Qayyim al-Jawziya a littafin Madarij salikin a juz'i na shafi na 246 yace fa inna shukra yaqa'u bil jawarihi wal hamdu yaqa'u bil qalbi wal lisani wato shi Allah in ya ba ni'ima abubuwa guda uku ake nema wurinka na farko harshe ya furta ya furta godiya na biyu zuciyarka ta yi ikirari ga Allah ka ji daɗin wannan ni'ima sannan na uku jikinka ya nuna ma Allah wannan ni'imar wato ka ji daɗinta idan ka yi godiya ga Allah da harshe kadai zuciyarka ba ta yi ikirari ga Allah ba godiyar banza ce idan ka yi godiya ga Allah da harshe zuciyarka ta yi ikirari amma jikinka ya saba ma Allah da wannan ni'ima nan ma kai butulci so sai ka haɗa ukun nan sannan godiya take tabbata take inganta ga Allah subhanahu wataala harshenka na gode zuciyarka ta tabbata ta yarda ni'imar daga Allah ne ka ji daɗin wannan ni'ima a zuciyarka sannan kuma jikinka ka tabbata bai saba ma Allah ta dalilin wannan ni'imar ba so kaga kenan akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru alhamdu shine wanda aya ta farko ta kawo shi wato akwai malamin da ake kiransa abul hasan bin abdullahi al-askari cikin masana harshen larabci na zamanin farko wanda ya rubuta al-furukul lugawiyya littafinsa yana dauke da bambanci tsakanin kalmomi domin akwai kalmomin da suka zo a qur'ani wanda suke da wahalan bambantawa daga cikin waɗannan kalmomi akwai alhamdu da ashukuru shin meye bambancin alhamdu da ashukuru to ire-iren waɗannan kalmomi in ka dubi littafin alfuruqul za zaka ga Abul al'askari? ya bambanta kowace kalma sai ya ce alfarku na alhamdu wa shukuri idan ka ce alhamdu ya bambanta da ashukuru alhamdu huwa sana'u bil lisani alal jamili ai idan ka ce alhamdu harshenka ne yake yabo saboda an maka wani abu mai kyau shine alhamdu ai kaga aya ta farko annabi dawud annabi suleiman sun yi yabo ga allah da harshe wa shukuru amma idan aka ce a shukuru fi'ilun yanbani an ta'azimil mun'ami mun'imi li ajalin ni'mati wato idan aka ce a Shukuru girmama wanda ya maka kyauta shine Shukuru. ba wai magana ta baki bane girmama shi shine Shukuru. sawa'un akana na'tan bil lisani aw i'tiqadan aw muhabbatan bil jinani aw amalan wa khidbatan bil arkani tana yiwa da jikinka za ka yi wani aiki wanda kake nuna ma Allah na ji daɗin abin da kai mai sai idan Allah ya baka mulki ya za a yi kamar godiya godiya ta farko da harshe na biyu fa zuciyarka ta tabbata ni'imar daga Allah ne ba dabara ka bace kanda tana yi wa ai an yi campaign eh campaign da sauransu ina in Allah bai yi zaka ci ba ba za ka samu ba wannan shine kaida saboda ka duk abin da aka yi zuciyarka ta yarda kawai Allah shi ya tsara zaka samu shi yasa ka samu <clears throat> amma in Allah bai tsara zaka samu ba duk dabararka ba za ka samu so wannan zuciyarka ta yarda da hakan in ba ta yarda ba harshenka ko ya ce na gode ma Allah banza ce na ukunsu shi ne mulkin da ka samu har ka sauka ba ka saba ma Allah da shi ba to idan an yi haka shi ke na an gode ma Allah amma idan harshenka ya ce Allah na gode ka bani mulki zuciya ta yarda Allah ne bayar amma mulkin na aka dinga saba ma Allah da shi sai ba ka yi ma Allah godiya ba wanda shi ne rukunai guda uku na godiya wanda gaba ɗayansu sun zo cikin labarin annabi dawud da ɗansa annabi suleiman annabi dawud da annabi suleiman sun yi ma'alla godiya da harshe sannan sun yi ikirari da zukatansu sannan sun nuna shi a aikace wanda ga tarihinsu ya nuna ba su saba ma'alla da mulkinsu ba wanda za ka ji a gaban sha Allah abu na biyu wanda ayyana take karantar da mu wato shine ana gado tsakanin annabawa wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gaji annabi Dawuda wannan irin gado kenan ai in ka dauko magana daga farko magana ce akan ilimi huwa khidmatu ad-din wa laysa al-muradu hauna bi warasati al mal annabi Dawud wato annabi Sulaiman ya gaje shi ta ina ya gaji shi ta hidimar addini ta mulki abinda Allah ke bayyanawa ai annabi Dawud ya samu mulki karfin mulki shine sai Allah ya ce to karfin mulkin nan da kyaututtukan da Allah ya ba mu annabi Dawud sai zaman to annabi Sulaiman ma ya gada to kaga ba annabci bane ba wato ba dukiya bace kai ba gado ne na dukiya ba gadon dukiya baya yiwa tsakanin manzannin Allah akwai bayanin ar-rajib al-asfahani a littafin mufradatu alfaz al-qur'an shafi na 863 yana magana akan <clears throat> yana magana akan gado yace abinda Allah yake magana akai Suleimanu ya gaji Dawuda warafatul nubuwa gado na annabci wal ilmi wal fadila gado na ilimi gado na falala da kyaututtuka da Allah ya ba uban dan sai karba ya samu shi ma dunal mali banda dukiya me yasa falmalu la qadara lahu indal anbiya saboda ita dukiya gaba ɗaya annabawa ba su damu da ita ba duk annabawan Allah babu wanda ya damu da dukiya hatta ya tanafasu fi habari a ce suna gasa wajen taranta babu wani annabin Allah da ke da wannan hadisi bal kallama yaftanuna al-mala wa yamlikunahu arragib ya ce yana da wahala ma ka ji annabin Allah ya tara dukiya abu ne mai wuyan gaske in dukiyar ta zo tana zuwa rabar da ita yake duk annabin Allah haka yake saboda ya san yana tare da Allah Allah shi ke wadata bayi don haka idan <clears throat> ka dawo hadisi manzon Allah za ka ga hadisai da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'ashar al-anbiya ila nurasu mu fa annabawa kaga bai ce shi kadai ba duk annabawa ba a gadon su gado me gadon dukiya ma tarakna sadaka abinda muka bari sadaka ne wannan kalmar ta annabi abinda muka bari sadaka ne wato hadisin yana da kima shi yasa al-Imam Bukhari musamman ya masa babi babu qaulin nabiyyi la nurasu eh, eh, ma tarakna ma tarakna sadaka hadisin muttafaqun alayhi yana sahihu. Muslim yana sahihu Bukhari to me ake nufi da abinda muka bari sadaka ne sai malamai suka ce ai ilimi ne idan annabi ya bar wani abu ai ba abin da annabi zai bari wanda ya kai ilimi to ilimin nan kuwa sadaka ce ba sai zuriyar annabi za su yi ilimi ba duk wanda ya nemi ilimi zai samu saboda haka in ka dawo wani hadisin na manzon Allah sai annabi ya ce al warasatul anbiya'i malamai su ne masu gadan annabawa shine manzo Allah ce ai annabawa ba sa barin gadon dukiya suna barin gadon ilimi ne man akhadahu akhadha bi habbin wafir duk wanda ya samu wannan rabo ya samu babban rabo so kaga kenan gadon da annabawa ke bari gadon ilimi ne wanda ilimin kuwa bai tsaya ga zuriyar su ba manzo Allah yace al ulama warasatuhum duk malamai sune masu gadon su saboda haka anan da Allah madaukake yace wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Suleiman ya gaji annabi Dawud ba gadan dukiya ba ce la duk annabawan Allah ba sa la'akari da dukiya a matsayin wani abu abu na uku shine wannan aya annabi Sulaiman yana ikirari da cewa tsuntsaye suna magana gashi ma har suna ji kullinna mantika tayr an sanar da mu maganganu na tsuntsaye wato at-tayru wad-dawabu ummun amsaluna wanda wannan ke nuna cewa tsuntsaye da dabbobi da kwari dukkansu al'umomi ne kamar mu 'yan adam idan aka ce al'umomi yadda ka san mutane suke ai kaga mutane suna da yaruka daban-daban to haka ma dabbobi suke haka tsuntsaye suke haka nan kwari suke wala ha mantiqun wa ibaratun mafhuma suna da yanda suke magana da inda suke sadarwa kowace dabba da irin hanyar sadarwanta da Allah ya tsara mata wasu ba sa amfani da baki wasu suna amfani da ishara amma dai hanyoyin maganganu tsakanin halittun Allah duka suna nan saboda kowace halitta al'umma ce tunda al'umma ce akwai bukatar sadarwa tsakanin su yasu don haka akwai hanyar sadarwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara musu hadhihi makhluqatun tusharikul al fi kathirin min as-sifati duk halittun da kake gani duk wata halitta da kake gani a duniyar nan wallahi siffofi da dama na 'yan adam suna da shi siffofi da dama na ɗan adam suna da shi in ka dubi ahkamul qur'an na ibn al-arabi a juz'i na uku shafi na 472 ibn al-arabi yace la khilafa inda ulama duk malaman sunna sun yarda fi anna al-hayawanati kulliha laha afhamun wa uqulun duk malaman sunna sun yadda duk duniya tun farko har yau malaman sunna sun yadda cewar dabbobi suna da fahimta dabbobi suna da hankula kaga sai zaka dauka dabba ba ta da hankali a wannan kuskure duk malaman sunna sun ce dabba tana da fahimta kuma dabba tana da hankali yayin ba ta da hankali ka tambayi mai kiwo zaka ga har sunaye ma yake kiransu kuma suna suna ganewa mai kiwon dabba zai ba mu saniya suna ya kira kuma ta su. ba ta da hankali ta yi sau da aka dabbobi suna da hankali dabbobi suna da fahimta duk malaman suna sun yadda da wannan <clears throat> kuma wanda shi Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya riga ya dunkula bayanin sa a suratul an'am aya 38 yace wa min wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a doron kasa wala ta'irun yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu da ke shawagi da fuffukensa illa umamun amsalukum Allah ya ce face dukkan su al'umomi ne kaman idan aka ce kaman ku ai an gama duk abin da kake ji kai mutum wannan samunsa sa shine kamala gare ka to dabba da ƙwaro da tsuntsu haka nan su ma suna da wannan kamala saboda haka Eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada mana ikokinsa ne amma sai wanda Allah ya kaddara zai shiri shi yake ganewa Allah ya ce ma farradna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yushur eh, wal bahaim tatakallam don haka abinda annabi Sulaiman yake tabbatar mana dabbobi suna magana har ma Allah ya fahimtar da shi da babansa suna iya gane maganganun tsuntsaye wato ba ma annabawan Allah bane wannan ba wai kyauta ce da ta keɓanta ga annabi suleiman da annabi dawuda ba ba kususiya ba ce gare su illa dai ƙarin ni'ima ne wanda annabi suleiman yake daɗa yi Allah godiya a kanta amma ba su kaɗai ba ne wanda hatta zamanin manzon Allah zamanin manzon Allah an samu waɗanda sun yi magana da dabbobi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misalai kamar guda uku na ɗaya hadisin abdullahi bin Jafar. abdullahi bin ja'far shine yaron ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali Allah ya kara musu yarda abdullahi bin ja'far yace rakiba rasulullahi baghlatahu wa artafani khalfahu akwai ranar da manzon Allah ya hawa alfadarin sa <clears throat> ya dauke ni ya zaunar da shi a bayan shi ya zaunar da ni a bayan shi wa kana rasulullahi idza tabarraza kana ahabba ma tabarraza fihi hadafun shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi bayan gari idan annabi zai tafi biyan bukatarsa idan a daji ne to manzo Allah ya kan dubi tsauni a samu wani babban tudu sai ya zama to ya zaga bayan wannan tudu kafin ya biya bukatarsa ya satiru bihi yana suturta kansa da wannan tsaunin aw ha'ishu nakhlin ko a samu inda yake da sarkaki akwai dabinai itatuwan dabinai sun hade wuri guda Da manzo Allah sai shiga wurin ta inda wani mutum ba zai iya hangen shi ba wanda wannan ke karantar da mu idan kana biyan bukata ba a san a ganka ba a san a ji sautin ka ma ba a so shine ne abinda annabi ke karantar da mu manzo Allah yakan nisanci mutane idan zai biya bukatarsa a bayan gari manzo Allah baya son ya biya sa wani na ganin shi ko wani na jin sautin shi babu fa dakhala haifan li rajulin min al-ansar wata rana mun fita tare da manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga shingen wani mutum daga cikin musulman madina su larabawa idan mutum yana da gona yakan gewaye ta da danga yana gewaye gonarsa da danga wannan tsarin su kuma haka musulunci ya tabbatar da shi wato shi ne ake ce ma alha'il ranar annabi ya shiga wannan gona ta wannan wato sahabi mazaunin madina yana shiga gonar manzo Allah yakan shiga gonakin sahabbai wasu yakan sha ruwa ya shiga gonar wannan sahabi fa idza fihi nadhihu lahu sai ga wani raƙumi wanda aka daure saboda jan ruwa shi ake nufi da annazihu annazihu shine raƙumi wanda aikinsa shine jawo ruwa ko dai daga rafi ko daga ƙasa daga rijiya idan an tona to shi wannan raƙumin yana gadin banzan Allah falam mara annabi ya hanna wa zarafat yana ganin annabi kawai sai ya kama kuka yana yana ruri ya taho sai ga hawaye na zubowa daga idanunsa hawaye na zuba daga idanun raƙumi fa nazala rasulullah sai manzon Allah ya sauko daga kan nashi raƙumin fa masaha zifrahu manzon Allah sai ya shafa ainihin bayan kunnuwan wannan raƙumin min alkafal يعني الموضع الذي يعرف من البئير خلف الأذن تباين كنا ونرى كمي النبي دي شافا ترى كمي يشرو جدين كوكا فسكن سيهان كالن سيفان تا bayan ya nutsu sai manzon Allah ya ce man rabbu hazar jamal waye mai wannan rakumin fa ja ashabu min al-ansari sai ga wani saurayi ya taho daga cikin mutanen Madina wato wannan rakumin na wannan saurayin ne matashin sai manzon Allah ya masa kai ne mai wannan raƙumi ya ce ana ya rasulallah ya ce mar alatattakin lahafi hadihil bahima yanzu ba za ka kiyaye Allah ba game da ita wannan dabba allati mallakaka Allahu iyaha wanda Allah ya mallaka ta a gare ka Allah ya ba ma dan adam ikon sarrafa dabba ai kamata ya yi dan adam ya ji tausayin wannan dabba Allah yana iya canza ikonsa ya ba ma dabba ikon sarrafa dan adam ko baka isa ka canza ba in Allah ya kaddara dole hakan zai faru ni'ima ce ta Allah da Allah ya hore duk abin da ke duniya Allah ya hore shi ga dan adam saboda haka dan adam zaka ga yana iya sarrafa giwa ya sarrafa raƙumi komai girman halitta dan adam zai iya sarrafa shi wannan iko ne na Allah subhanahu wataala manzo Allah yace ban zuba zaka kiyaye Allah ba wanda ya baka wannan iko akan ita wannan dabba fa innahu shakaka ilayya domin ko ina shigowa wannan gona sai ga rakumin ka ya kawo ƙaranka ka gurina kaga kenan rakumi ya kawo ƙara wajen manzon Allah annabi ya ji maganar sa kaga ashe ba annabi Sulaiman shi kadai bane ma annahu innaka annaka tuji'uhu wa tud'ibu ka duba adalcin manzon Allah duk da rakumin ya kawo ƙara. manzo Allah bai tabbatar da abin da raƙumin ya yi ƙaran ba sai kawo kalmar za'ama wato raƙumin yana riya cewa wai kana wahal da shi ka sa shi aiki mai yawa sannan baka ba shi abinci kaga manzo Allah sai ya ce yana riya cewa domin ƙara ce kamar kotu ne ba za a tabbatar da abu sai an yi bincike ko shi yasa ya kawo kalmar za'ama saboda adalcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu targhib shine hadisi na 2269 wannan misali na farko wanda ya nuna maka ba annabi Suleiman kadai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi daman jin maganganu na wasu dabbobi ba da kuma mahaifinsa annabi Dawud alaihi misali na biyu shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace akwai wata rana ana a nan Madina adda Ibo ala shatin fa akadaha aka samu karen daji karnukan daji wani ya fada ma awakan wani mai kiwo ya dauki akuya guda yi fa ra'i mai kiwo sai ya bi wannan kare wato dabban dajin fanta za'aha minhu sai da ya kwato akuyarsa fa aka al'ada ala zanabihi saboda aka sai wannan kirkecin ya zauna akan bindinsa akan jelarsa bai zauna sai yi magana da wannan mai kiwon, ala laha yanzu kai ba za ka kiyaye Allah ba kaga fa kare ne ya fada ma dabbobin sai ya dauki guda ya bu karen da karfin tsiya ya a akuya shi sai karen ya tsuguna ya ce yanzu kai ba ka kiyaye Allah ba kaga kai ne haka ruga a guje sai gudu tanzi'u minni rizqan saqahu Allahu ilayhi yanzu za ka kwace min arzikin da Allah ya koro ya bani ka zo ka kwace min da ƙarfin tsiya yanzu kai baka kiyaye Allah in ji wannan karam fakala sai ce ya ajaban to fa yau ga abin mamaki zibun muqin ala dalbihi yukallimuni kalaman nasi yau ga kyarkeci na tsugunawa kan gindinsa yana magana da ni magana irin ta mutane sai shi wannan karen dajin ya ce ala ukbiruka bi a'jaba min zalika yanzu kana mamaki ina magana da kai ko to barin gaya maka abin da ya fi mamaki In ji wannan kirkeci ce, muhammadun bi yasriba muhammad ya bayyana a birnin madina yukbiru nasa bi anba'i ma karsa baka yana ba wa mutane labarin abin da ya riga ya wuce a farkon zamani ai wanda ya fi ban mamaki akan ni magana da nake da kai Tufa fa ra'ayi ra'i sai wannan mai kiwo ya tinkari madina ya so ku gana mahu yana kora awakansa hatta da halin madina sai da ya shigo madina ha ila zawiyatin min zawayaha ya samu wata kusurwa a madina ya tattara awakansa ya tabbata ya kare su sun ma'ata Rasulallah sannan sai ya tambaya ina masallacin manzon Allah yana zuwa ya nemi haduwa da annabi fa akhbarahu ya bashi labari ya ya kaji kaji ga abin da ya faru da ni abin mamaki sai manzo Allah ya ce fa nudi a salatu jami'a ku tara mutane aka yi sanarwa duk garin Madina sai aka hadu dama da an ji sanarwa a salatu jami'a to manzo Allah yana da sako sai da aka hadu masallaci thumma kharaja fa qala lir-ra'i sai manzo Allah ya fito daga gida yana fitowa minbari yace wannan mai kiwon akbirhum to ba su labari ga su duk suna zaune ka ga ya mutum ya faru fa akhbarahum wannan makiyayin sai ya ba su labari ya ba masa habbai labari kunji kunji ga abin da ya faru tsakani na da wannan kare na daji wanda ya kama akuyata gashi magana da ni shi yace in zo Madina wai in zo in samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama maganar sai manzon Allah yake sadaka ya faɗi gaskiya manzon Allah yake wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa la taqumu sa'atu sa'ar karshen duniya ba za ta tsaya ba hatta kalli siba'ul insa sai dabbobin daji sun iya magana da mutane maza Allah ce duniyar da ba za ta kare ba yanda kaga muna maganganu mu ya mu haka dabbar daji za ta yi magana da ɗan adam maza Allah sai da ya rantsa da Allah ya faɗi wannan kaga kenan yana cikin ashiraku sa'a don haka magana tana ƙarshen wannan suratun namli kuma saboda yana cikin abubuwan mamaki na Allah tabaraka wa ta'ala wa yukallimu ar-rajula azabatu sawtihi wa shiraku na'lihi manzo Allah yake kai ba nan ba ma dorinar mutum zaka bashi laba zaka yi magana da shi manzo Allah yake hatta igiyar takalmin ka zai magana da kai kafin duniya ta kare Allah zai fito da ababen mamaki masu yawan gaske to wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ya zo da riwaya daban-daban akwai riwaya ta biyu da shi Abu Sa'id al-Khudri yace baina arabiyyun fi ba'd nawahi al-Madina wani lokaci akwai wani bakawi daga cikin wato sassan Madina ga ganamin lahu yana kiwon awakai ada alaihi zibu sai ga kirkeci ya auka mai ya kama fiyarsa fa aqada shatan min ganami fa adarkahu al-arabi fastanqabaha min wa hajjahu, wannan balarabe ya bi wannan kirkecin sai da ya kwato akuyarsa fa'anadahu zibu yamshi sun ma'aka mustafiran bi zanabihi yukhatibu da farko wannan kirkecin yana biyo shi da ya kwace bai bashi bai gudu ba sai yana bin wannan mai kiwon mai kiwon yana jan akuyarsa kirkecin na biyowa yana biyowa can sai ya zauna a kan gindinsa sannan sai ya ce a kasta rizkan razakani hillahu ka kwace arzikin da Allah ya bani kala sai wannan balaraban kauye ya juya sai ce wa ajaban min zi'ibin muqin mustafirin bi zalabihi yukhatibuni yau ga karin daji ya tsuguna yana magana da ni magana ta mutane fakala sai wannan karen ya ce wallahi innaka latatruku ajaba min haza karen ya ce wallahi kai ka bar abun mamaki da ya fi wanda ka gani yanzu in ji kara kala sai ce wa ma'a ajaba min haza ta wani abin mamaki ya fi a ce nuna ganin kare na magana da ni sai ce kala sai ce rasulullahi fi nakhalati bainal ni manzon Allah ya Allah ya riga ya turo shi yana wani birni ga siffan birnin ya siffanta ma wannan balaraban kawai ya ce yana tsakanin wuri kaza da kaza yuhaddisu nasa annaba ima sabaka annabi ya bayyana yana ba wa mutane labaran abin da ya gabata wa ma ya kunu ba da zalika da abin da zai auku nan gaba wani akal a arabi bu ganamihi a nan dai ba a ce Balaraban ya kyale akuyar ga wannan kirkecin ba iyakan labarin da manzon Allah ya bayar kenan tana yiwa saboda jin daɗi ya bar mar akuyar tana yiwa kuma bai bar mishi ba amma dai abin da hadisi ya nuna ya kora awakansa na akal a arabiyu bi ganamihi hatta alja'aha fi ba'dhi al-madina ya kora waɗannan awakai har dai ya zo da su madina ya samu mafaka ya tsare su sun ma masha'ilar sannan sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta zaraba babu ya ito ga annabi sai da ya buga kofar manzon Allah falamma sallan nabiyyu qala lokacin da annabi ya yi sallah sai ya ce ainihin al'arabiyu sahibul ganam ina balaraban nan mai kiwon awakai fakamar al'arabiyu sai wannan balarabe ya miƙe fakalin ɗahun nabi sai manzan Allah ya ce masa haddisin nasa bi masa mai ita wa mara aita ka ba wa mutane labari abin da ka ji da kuma abin da ka gani fa haddasa al'arabiyu nasa bi mara aminar zaibi ya ba wa mutane labari abin da ya faru wa ma sami aminu fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sadaka wannan balarabi ya faɗi gaskiya ayatun takunu qabla sa'a wannan yana cikin alamomi waɗanda za su bayyana a duniya kafin tabbatar sa'ar ƙarshe wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda rayuwa ta ke hannunsa la kuma sa'atu sa'ar karshen duniya ba za ta tsaya ba hatta ya kharuja ahadukum min ahlihi har sai mutum in ya bar gida lokacin da ya koma gida fa yukhbiruhu alhu aw sawtuhu aw asahu ta kalman ka da su ka labari dori na ta bashi labari wato sandar mutum ya ba shi labari bi ma'adasa ahluhu ba'dahu ba abinda ya faru a gida bayan ya fita wato abin in ka dawo manzo Allah ya ce kafin duniya ta kare wannan abu sai ya faru wanda kana yiwa zai zai fito yaqini na maganar waɗannan abubuwa tana yiwa kuma annabi yana mana ishara ne da bayyana technology wanda technology din nan a yanzu kusan duk abin da manzo Allah ya faɗa haka ne saboda za a iya sanya na'ura a kofa za a iya sanya na'ura a jikin sanda ko a wani abu wanda ana ganin me ke faruwa a gida wanda in ka dawo kana kunna wasu ya nuna maka wannan kaga ya tabbata mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai gashi an baka labari wanda ya baka labari na kuma ba dan adam bane kaga ya nuna tamfar dabba ce ta baka labari wannan yana cikin mu'jizozi da manzon Allah yake za su yawaita kafin karshen duniya to hadisin nan ya zo ta riwayar abu huraira Allah ya kara masa yarda shi abu huraira ya ce wannan mutumin da ke kiwon awakan ba yahude ne ban abin da ya bambanta hadisin shi da abu sa'idin kudiri kenan fa ja'a ila annabi lokacin da ya zo ga annabi fa aslama sai ya musulunta ya ce ya rasulullah hakika ni ina inkarin annabcinka amma tunda wannan dabban ta gaya min kai annabin gaskiya ne yace shikenan sai na ji zuciyata ta nutsu wa khabbarahu fa saddaqahu annabi manzo Allah kuma ya gaskanta wannan ba yahudi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha amaratun min amarati min amaratin baina yaday sa'a wannan yana cikin alamomi daga alamomin abubuwan mamaki da za su auku kafin tashin kiyama manzo Allah yace kad aushakar rajulu an yakhruja fala yarji'u hatta tuhaddithahu na'alahu wa fawqahu ma ahdatha ahluhu ba'dahu maza Allah yace nan gaba ba da dadewa ba mutum zai bar gida idan ya dawo takalmansa sai su bashi labarin duk abin da ya auku a gida ta kaga yanzu ko kun kamera ka hada mata takalmi kaga in ka dawo zaka iya gani ko wanda alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya nuna masa al'amura da za su auku har tashin kiyama waɗannan hadisai da nasa abu sa'id al-khudri ga riwayar abu Buraira suna silsilatu sahiha a mujallar na farko shafi na 241 da kuma irwa'ul galil mujallar na bakwai shafi na 242 akwai riwayar abu Buraira wanda shi kansa annabi ne ya bada labarin manzo Allah yake baina ra'in fi ganamihi ada alaihi dhi'bu fa akhadha minha shatan wani lokaci wani mai kiwo yana kiwon awakansa sai ga karen daji ya auka musu ya ɗauki guda fatalabahu ra'i wannan mai kiwo ya dinga neman wannan kare Hata istan kaba hamin sai da ya kwato dabbarsa faltafata ilahi zai fakala lahu sai wannan karen ya ce mara mallaha yawma sab'i yawma laysa laha ra'in ghairi shi wannan karen sai ya ce to yau ka kwace ta wa zai kare ta a ranar mu wato ranar mu ita ce ranar da babu mai kiwo akwai ranar da za a wayi gari dabbobin sun tafi daji kuma ba mai kiwo yace ya za ka yi in na dauka shine lokacin da annabi ya faɗi haka sai mutane a masallaci suka ce subhanallah ya rasulullah dabba ta yi magana sai manzo Allah ya ce fa inni uminu bi zalika ni na yadda dabba tana yi magana wa ana wa Abubakar wa umara manzo Allah ya ce da ni da sayyiduna abubakar da umar mun yadda cewa dabba tana magana hadisin muttafaqun alayh yana eh, sahihu bukhari kitab al-anbiya yana sahih muslim kitab fadail as-sahaba wanda wannan yasa al-imam an-nawawi yake cewa الشرح صحيح مسلم جزء na شابير شافينا قريب كده 35 الإمام النووي يجي وفيه جواز كرامات الأولياء وخرق, الآ وخرق الآدة al'awa'id wannan yana tabbatar mana akwai karama wannan yana tabbatar mana akwai mu'ujiza wato Allah tabaraka ta'ala yana tabbatar da abin mamaki abin da ɗan adam bai tsammanin sa ba kuma wannan ita ce masaban ahlus sunnati wal jamaa kaga ya nuna cewa ba annabawa kadai ne. yanzu wannan mai kiwon da ya ji maganar dabban ai kaga ba annabi bane bare ma cikin ruwayoyin abu huraira ya ce akwai Bayahudi ne kaga ya nuna kafiri ne amma ya ji maganar wannan dabba wanda a dalilin haka ya musulunta hadisi na uku na abu huraira ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce, yace ya rajulun ku bakar tallahu akwai lokacin da wani mutum yana kora shanunsa yana kora saniyarsa kai bakara wahida lahu wani mutum yana kora saniyarsa kad hamala alaiha ya dora mata kaya iltafatat ilaihi albaqara sai saniyar ta jiyo fa kada sai ta ce wa mutumin inni lam ukhlaq li hadha kai ni fa ba halice ni dan a ringa dora min kaya ba ta gaya wa mai saniya walakin ni inna ma kulibtu lil harfi ni fa an halice ni da dan yi huda in yi noma a gona ba wai a ringa jibga min kaya ban za ka sa kaya ka nemi razumi lokacin da wannan saniya duk ta gaya mar ba halicce ni don a ringa dora min kaya ba sai mutane suka ce subhanallah ta'ajjuban suna mamaki a bakara ta kallon saniya ta yi magana sai mazo Allah ya ce fa inni uminu bihi wa abubakarin wa umara ni na gaskanta saniya tana magana da ni da abubakar da sayyidina umar wanda wannan ya nuna darajar waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma sahabbai da ni da abubakar da umar mun yadda saniya tana magana kaga karama ce wato martaba ce ga sayyidina abubakar da kuma sayyidina umar Allah ya kara musu yarda wato misalai da suke nuna dabba ta yi magana a zamanin manzon Allah misalan suna da yawa amma babban abinda ke tabbatar maka cewar dabba tana magana ba wato ita ce aya ta gaba mai Allah ya ce wa hushira li Sulaiman junudu an tattaro rundunonin Sulaiman alaihi salam wato yana da rundunoni da yawa Shi ne sai Allah ya bayyana mana rundunonin don ka gane ba kaɗan ba ne minar jinni wa insi wa tsayi rundunonin annabi Sulaiman akwai daga aljanu akwai daga mutane akwai daga tsuntsaye runduna runduna bataliya daban-daban fahim yuzauna saboda haka ana ta tsatsare su saboda yawansu wato da wa suna. wanda ya nuna cewar an tara su daga wurare daban-daban Allah bai bayyana me yasa aka tara sun ba za a tafi yaki ne a an tara su ne annabi Suleiman zai duba ya gani wallahu alam amma shi dai Allah ya bayyana an taba samun lokaci wanda aka tara rundunoni na sojojin annabi Suleiman alaihi salam duk wani labari da kake ji game da wannan kissa bai inganta daga manzon Allah ba babu hadisi daya wanda manzon Allah ya bayyana labarin annabi suleiman alaihi salam wannan tafiya da yi babu wannan hadisi abinda Allah ya faɗa iyakarsa kenan kuma bai kamata musulmi ya ƙara wani abu akan maganar Allah ba saboda me idan ka ƙara wani abu akan maganar Allah idan kana tsammanin ƙarya ne to kai makareci ne abinda manzon Allah ya faɗa kenan duk wanda ya faɗi magana a kaina zuciyarsa na zaton ƙarya ce maganar to ya tabbata a lahira za a tada shi cikin makareta waɗanda sun yi ƙarya ga manzon Allah ta baraka wa ta'ala iyakar abin da Allah ya faɗa ku shira bi Sulaiman junuduhu an tattaro rundunonin Annabi Sulaiman alaihi salam min al-jinni wal insi tayr rundunonin nan sun shahi mutane da aljanu da tsuntsaye wannan kalma abinda take mana ishara da shi wato shine annabi suleiman ya samu karfin mulki shi yasa Allah ya bayyana rundunonin akwai daga aljanu akwai daga mutane akwai daga tsuntsaye dan Allah ya tabbatar mana ni'imar da ya ba annabi Sulaiman alaihi salam to sai Allah ya ce a gaba قالت لم تخذوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل هرجي سكا إسو غوان قري نتروروا واد النمل قري نتروروا wanda wannan yana nuna a rin akwai tururuwa a ciki kalas damlatin sai wata tururuwa wato sarauniyar su ke nan shugabansu ta ce musu ya ayyuhan namzu ya ku tururuwa uskulu masakina kun ku shiga gidajenku saboda ga mai mulki yana tafe da sojojinsa la ya haƙiman na kun sulaimanu wa junuduku kada fa sulaimanu da rundunoninsa su murkushe ku wa hum la na alhali ba su ma sani ba wannan tururo take gaya wa 'yan uwanta su shiga gidajensu saboda ga jama'ar annabi suleiman alaihi salam wato sun taso suna zuwa wanda wannan da farko shine dalilin da ya sa ka ja ka kira wannan sura suratun namli saboda ita wannan tururuwa abinda ta aikata akwai ilimi akwai karantarwa mai yawan gaske ya zamanto dalilin haka aka kira ta suratun namli daga cikin waɗanda suka tabbatar da wannan sura suna akwai al'imam bukari in ka duba sahihul bukari haka yi kira wannan sura suratun namli haka na al'imamu tirmizi al'imamu turmizi almajirin al'imamu bukari ne shi ma haka malamai da yawa sun tabbatar da wannan suna suratun namli shine sunan da ya fi shahara na ita wannan sura haka na ibn arabi yayi bayani a cikin ahkamul qur'an amma kuma ana kiranta har yanzu da wasu sunaye guda biyu a kira ta suratul huda huda surar alhuda-huda sannan ana kiranta suratu Suleiman surar annabi Suleiman saboda ita wannan sura ta ɗauki labarin tururuwa ta ɗauki labarin alhuda-huda ta ɗauki labarin annabi Suleiman to wannan ne fi dacewa a kirata da shi shi ne wanda Allah ya kira suran da shi wanda Allah ya tabbatar a Qur'ani me sunan suran suratul naml me dalili maqal maqalatul naml liqaumiha maganar da tururuwa ta yi ma jama'anta wanda akwai ilimi mai yawan gaske a cikin shi akwai fa'idoji da dama a cikin wannan magana addalatu ala ilmi alhayawan wanda da farko dai wanda ya nuna cewa dabbobi suna da ilimi suna da ilimi sun fahimci waɗanda ke doron ƙasa sau da yawa za ka ɗauka kai kaɗai ne idan kana da gida sai ka ɗauka kamar ai hatta dabbobin idan ka san waye kai ba wanda ke nuna mana wannan labari yana nuna cewar hatta ƙwari sun san wake tafiya mai ke faruwa abubuwan da ke aukuwa a doron ƙasa da yawa sun sani kamar yadda Allah ya faɗa ne al'umomi ne tunda al'umomi ne kaga kenan karka yi mamaki a ce sun sani al'imamu الطبري a tafsirinsa ya ce ذلك كله kullahu ajnasan mujannasa wa يعني musannafa ya'ani annam wato tururuwa tana da jinsi daban-daban tururuwa kiyashi ne kiyashi wanda gaskiya yana da nau'uka daban-daban an ce jinsi daban-daban sun kai dubu tara na tururuwa wanda za ka samu iri-iri daban-daban a doron ƙasa. wanda wannan al'imamu tabari ya ce ya nuna mana cewa waɗannan kiyashin da kake gani ta arifu kama ta arifuna suna ganewa yadda kuma kuke ganewa tasarrafu fi masu khirar lahu kama yadda yanda kaga kana harkoki ka shiga ka fita haka nan kiyashi yake harkarsa yanda kake wato mu'amala ta rayuwarka haka shi ma yake gudanar da nashi Mahfudun alaiha ma min amalin laha wa alaiha kuma duk abin da kiyashin yi ana masa lissafi kamar yadda kai ma ake maka naka lissafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kiyama sai an musu hisabi su ya su dabbobin da duk kake gani inda a ce ba su da hankali da babu hisabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dabbobi da kwari kaf sai an musu hisabi wa musbitun zalika kulli fi a'maliha fi ummil kitab wanda tunti ne Allah Ta wa ta'ala ya kaddara ya rubuta illa dai bayan gama hisabin su kamar yadda labari ya nuna Allah zai ce kuni turaba ku zamanto turbaya zai mai da su kasa yawma yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba a wannan rana kafiri zai ce ina ma ni ma in zan haka alhafiz al mai littafin tarhu tafrim a juz'i na bakwai shafi na 189 yace wa fihi dalalatun ala anna laha nutqan wanda wannan ya nuna cewa kiyashi yana magana la illa ada ba za a iya jin maganar ba ya za a yi ka ji maganar maganar kiyashi maganar tururuwa ka ɗau tururuwan ka kawo kusa da kunnanka ya za a yi ka ji muryarta shine zai ce to amma tunda alqur'ani ya fada ya nuna cewa kiyashi yana magana kuma bai yiwuwa a ji maganar illa bi kharqil ada li nabiyyin awwaliyyin ko dai annabin Allah Allah ya bashi wannan ya zama mu'jiza gare shi kamar annabi Sulaiman alaihi salam wala yalzamu min adami idrakina lahu adamu fi nafsihi amma saboda kai baka jin maganar kiyashi wannan baya nuna cewa kiyashin baya magana dan baka ji ba karka karyata Allah ya faɗa mana cikin abubuwan da mu ba ma ji amma kuma suna tabbata to wannan wannan aya tana dauke da ilimi ilimin mai yawan gaske wanda wasu malaman sun yi kokarin bayyanawa daga cikin su akwai Fakhruddin Razi a tafsirinsa Mafatihul Ghaib juz'i na goma sha biyu shafin gare tamanin da takwas ya ce ilimi na farko game da wanda ake samu dangane da wannan aya an na manya siru fi tsari ila har rubu kiya shi ne fa ya fidda wannan ka'ida kuma ka'idar ta dace da ka'ida ta fi kihu eh, ka'idar ita ce ita wannan sarauniya na tururuwa take gaya wa jama'ata ga rundunar annabi Suleimanu suna zuwa ku yi maza ku shiga gidajen ku don kasu tattaka ku wato ka'idar ita ce idan mutum yana tafiya a kan hanya hanya shi ce saboda ka idan kai ka faɗo mar ya taka ka ba laifinsa ba ne laifinka ne kuma ka'idar ke na aiko saboda ka za ka ga hatta ƙasashen duniya a yau suna tsara haka kamar wasu ƙasashen ma za ka ga ita kwalta ana mata danga za a sanya mata danga dama da hagu saboda kar wani wata dabba ta faɗo domin ta wannan hanya ta mai tafiya ce saboda haka dan kayi gudu akan ta ba laifi bane saboda haka kai da kake tafiya akan hanya wato ba ka da laifinka wanda ya faɗo maka shine mai laifi wanda shi ne asalin ka'ida ta musulunci don haka idan mutum yana tafiya akan hanya matukar ba akwai ka'ida ba ce wurin tsallakawa ne don haka ana bukatar ka daga kafa ya zama a dokan daji ne kana tafiya da mota kwatsam sai wani ya faɗo maka sai ka buge shi shi tsakanin ku waye mai laifi wannan ayar sai ta bayyana mana mai laifi shine wanda ya faɗo maka ba kai da kake tafiya akan hanyar ka ba domin abinda wannan ya ta faɗa musu kenan tace ku shiga gidajen ku don kada Suleimanu da rundunarsa su tattaka ku ashe inda a ce taka wasu ɗin laifi ne da sai dai sanar da annabi Suleiman ya canza hanya ba wai ita ba ko ayi kaga ta gane hanya ta masu binta ne su kuwa tururuwa sun shigo hanya masu tafiya kan hanya kuma suna isowa so kaga wanda ya taka kiyashin da ya lafi ba don haka idan kana tafiya dan ka taka kwaro Allah bai rubuta maka wato kai zunubi saboda ba da gangan kai ba hanya ce wanda dama an shar'anta zaka bi ta kiyashi ya faɗo ka taka ya mutu baka yi laifi ba sai dai idan mutum ya yi shi da gangan wannan kuma shine wanda shari'a ta hana kaga karkashin wannan ayar aka samu wannan ka'ida din al-imam ar-razi yake na biyu wannan tururuwar ta ce wa hum la yash'urun annabi suleiman da jama'a su za su tattaka ku alhali ba su sani ba kaga ashe ta gane annabin Allah ne ta gane annabin Allah ne hadda ma sunan shi to sannan kuma ta san cewa annabi ma'asumi ne menene ma'asumi la yaqa'u minhu qatlu hadhihi alhayawanati illa ala sabil as-sahwi annabi Sulaiman haka kawai ba zai kashe kwaro ba sai fa a rashin sani shi yasa tace wa hum la yashkurun wanda ke nuna maka cewar shi annabi Sulaiman ya fita da rundunansa duk da yawarsu duk da yawan rundunar annabi Suleiman alaihi salam ga mutane ga aljanu ga tsuntsaye amma tafiyar da yake yi duniya ta ba da shaidar baya zaluntar kowa a wannan tafiyar hatta kwaro sai da ya ba da shaida to da Allah ka kwatanta da masu mulkin mu yanzu da zarar ka samu mai unguwa sai ka nemo dogari ka bashi tauri na ko in mun karya kwana kaga wani talaka bai matsa ba sami shi shi ko annabi Sulaiman ba haka yake ba annabi suleiman saboda adalcinsa in ana magana karfin mulki ga fa sojoji daga aljanu ga sojoji daga mutane ga sojoji daga tsuntsaye amma tafiyar da ake har kwaro ya shaida adalcin annabi suleiman kwaro ya shaida cewar annabi suleiman ba zai cutar da wani da rundunarsa ba inda da gangan ne sai dai a halin rashin sani kaga wannan madarasi ne ga masu mulki don ka samu mulki bai dace da zamanto dalilin cutar da masu rauni ba kamata ya ka samu shaidar wani mai adalci ne wani mai tausayi ne wani mai kamanta riko da gaskiya ne annabi suleiman kwaro ke ba da shaidarsa kaga kenan saboda adalcinsa duniya ma ta sani wanda wannan yana nuna maka in kai adalci a shugabanci wallahi karka ɗauka mutane suka sani hatta kiyashi suna da labari kiyashi suna da labari kuma suna ma addu'a wanda akwai hadisin manzon Allah wanda ya karantar da alkhairi manzon Allah ya ce har kifi a cikin ruwa yana masallaci yana mar addu'a ya akai kifi ya san ka koyar da alheri an karantar da shi yana samun labari tururuwa ta samu labarin annabi Sulaiman alaihi salam ta sani wannan babban mutum ne mai kamanta adalci kuma suna da labarin tafiye-tafiyensa zai bi wancan hanya bari mu kauce wanda shine abin da yake bamu labari a wannan aya darasi na uku wanda wannan aya take karantar da mu wato shine idan Allah ya baka mulki ka daina duba na sama da kai yi hassa da shi kai ma Allah godiya gwargwadon abin da shi Allah ya baka wato in ka lura ai annabi Suleiman mai mulki ne wannan tururuwan ita ma mai mulki ne kowa yana mulkinsa amma sai zama ba ta da hasada ba ta hasada mulkin da Allah ya bama annab Sulaiman alaihi salam don haka take cewa jama'an ta ma ku yi maza mu buya kaga ta san cewa karfin mulkin annabi Sulaiman ya nata ba za a hada sarautar kiyashi da sarautar annabi Sulaiman alaihi salamu ba wanda wannan ya gwada maka wato su ma suna da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu fala taqau fihi kufran ni'mati Allah ta'ala ba sa butulce ma Allah akan ni'imar da Allah madaukake ya ba su sannan abu na hudu abin da yake karantar da mu ita wannan tururuwa shugaba ce me ya tunaninta al'ummar ta gaba ɗaya ba ita ba kiya shi ne fa amma tunaninsa al'ummarsa ta tsira ba shi ba kiyashi ke ce ma dan uwansa udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku kaga tana gargadin su ga bala'i ya zo. a shiga inda za a kuya khitabun namla amul li jami'i mamlakatin namli wanda wannan ya shafi dukkan inda tururuwa yake wato sarauniya tana ba da sako maza kowa ya kuya haka ya kamata a ce mutane sun yi mulki ko ya zama al'umarka tunanin tsirarta shine a gabanka shine a zuciyarka a matsayinka na mai mulki walam yaj'al khitabaha khassan li fi'atin duna ukhra bai zamanto yan uwanta taware ba in ka kwatanta da yanda muke a zamanin yanzu idan an ga rigima to sai shugaba ya tafi gida ko ya tura helicopter ya ce a ɗebe mata na da 'ya'ya a bar gari sauran kuma sai a tura jami'an tsaro Allah shi kare mu ba haka bane kiyashi Allah ke koyar da mu ta dalilinsa don haka idan Allah ya sanya aya cikin alkur'ani ba wai labari ne kawai na shakatawa ba akwai ilimi karkashinsa me ya ilimin da ka samu a maganar tururuwa ga 'yan uwanta wanda shi yake nuna wujudul adli wal musawati an samu adalci bayan adalci fa a shugabanci a samu daidaita al'umma daidaita al'umma shine ka dauka da dan gidanka da talakanka matsayin su guda ne a wajen Allah idan talaka ya saba ma Allah zaka hore shi wannan horon inda danka ne zaka irin shi to wanda shine abin da ita wannan tururuwa ta aikata sai nan na biyar lam eh, tashtanshagil bi najati nafsiha wannan tururar ba ta yi kokarin tseratar da kanta ba eh, ita kadai wato ko kuma ta al'ummar gaba ɗaya take jawo hankalinsu wanda in ka dubi rayuwar tururuwan kanta za ka gane misali tururuwa tana zama ne a ƙarƙashin ƙasa idan aka ce sarauniyarta sarauniyarta da duk kwari za ka samu salon sarautar su kusan iri guda ne ita sarauniyar da wuya ka ganta wanda ya gwada maka labari aka kawo mata kenan labari ne aka kawo mata ita kuma ta ba da sako ga dukkan sojoji wannan labari da aka kawo mata masu kawo matan ba ta nuna son kai a kansu ba a cewa da kun kawo labari ga rundunar annabi suleiman sun kusa to ku ku tsira da kanku kafin saura a'a sai ta kira dukkan mutane ta ce mu tsira saboda ga halaka tana tafi da mu ah, na shida sun makasamatin namla bi kauliha da take cewa wa hum la yashkurun wato annabi suleiman in ya tattaka ku to fa zai taka ku ne bai sani ba me ake so a samu ga shugaba ya daina aiki da mummunan zato ita wannan tururuwa tana karantar da mu bai kamata ka yi aiki da mummunan zato ba wato ko da annabi suleiman ya taho ya taka kiyashi ita a ganinta ya taka ne bai sani ba kaga ba ta yi masa mummunan zato akan da gangan ne ya aikata ba wanda shi ma kansa yana da matsayi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana shugaba ka daina aiki da mummunan zato ko da dai aiki da mummunan zato laifi ne ga kowa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a Allah tabaaraka wa ta'ala yace zato baya wadatar da komai baya wadatar da komai game da wato gaskiya da zato da gaskiya ba sa haduwa abu na bakwai wato ita wannan sarauniya ya aka yi kasancewa annabi suleiman yana tafe wanda ne kuma makuran gaba ɗaya abin da surar take karantar da mu wanda ne sirrin ilimi ya aka yi tururuwa ta san annabi suleiman ya zo kai ya aka yi annabi suleiman ya ji magana tururuwa kaga wannan inda sirrin yake kenan wanda dole sai ka bar abin ga Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya san hanyar da zai iya daukan sako tsakanin annabi Suleiman da wannan tururuwan ya dauko sako daga gare ta ya kawo ma annabi Suleiman ya dauki sako daga annabi Suleiman ya kai ma wannan tururuwa wannan aikin Allah ne domin duk tunaninka ba za ka iya gano sirrin ba ya za a yi hakan ya faru ko da a ce za ka ɗauki yashi ka ɗora a kunnanka ya za a yi ka ji magana shi ka ɗauki yashin ka sa a kunnanka ba za ka ji magana shi ba kaga kenan ikon Allah ne idan Allah ya buɗe kunna annabi Suleiman ya ji wannan mu'jiza ce wanda shi ta ake cewa wannan shine sirrul ilmi la ya'lamuna shay'an illa bi idnillahi ta'ala ba su sanin komai sai da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala annabi Suleiman ba zai san wani abu ba sai da ilimin Allah wannan tururuwan ba za ta san wani abu ba sai da ilimin Allah to ba mu ma kai inda ya kamata mu tsaya ba lokaci yayi ayi hakuri Allah ya kai mu gobe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفوض به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب